على ذات مالا في شريعة دور طيب. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب وتماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته my, my dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners uh, today we are almost coming to the end of uh, Ramadan and our tafsir sessions and also the surah is also coming to an end so I intend, inshallah, if Allah wishes, we end the surah in this uh, remaining two days. Today Allah is saying, after narrating to the Muslims the commandments He has given them, which are also ten or nine, according to some uh, counting, Allah said, ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ Then we give Musa, Moses, the book, which is the Torah, which is complete, تماما, عَلَى الَّذِي أَحْسَنَا For those who do good. And also in it is a detailed description of everything, tafsilan likulli shay'in. And also it is a guidance and mercy so that they will remember there is a day when they are going to meet their Lord, the day of the judgment. And also Allah has given this book, which is the Quran. And Allah has said, we have, uh, <coughs> we have revealed to you, or we have sent down this book, Mubarakan, which is uh, blessed, the new Muslims who follow it, فَتَبِعُوهُ وَاتَّقُوا And you should also fear Allah so that you have mercy of Allah. Allah has sent this book, the Quran, to us Muslims so that we will not say, Allah, you have only sent the book on those two communities, that is the Jews and the Christians, before us. And that if we have known what they have studied in those books, we, uh, we could have been better and that now we don't know what they studied in the books. Or you may ask and tell God that if you have sent a book to us like you have done to them, we will have been on a more guidance than the Jews and the Christians. So Allah is saying, no, you don't have any excuse. Truly an explanation, a sign has come to you from your Lord. And this sign, there is guidance and there is mercy for you. Then Allah also asked, who is more unjust than one who when the verses or the signs of Allah comes to him, he denies them. Not only denies them, وَصَدَفَ عَنْهَا And he also influence other people to deviate from the signs of Allah. Allah said, then those whoever will deviate from our signs, will cause people to deviate from our signs, they will have a, a bad ending. And they will have punishment for what they used to divert people away from. Allah asked these people who denied our signs, what are they waiting for? Are they waiting for until when Allah will send angels to take their souls? Or are they waiting for the for Lord to come himself? Or some of the signs of our Lord or your Lord? Allah said, the day when some of the signs of your Lord will come. No, nothing, no faith will be beneficial to any soul, faith that it has never had before. Or even if it had faith, there is nothing good from her faith that she will ever achieve after such signs have come. In the exegesis of the Quran, this sign is said when the sun will rise from the west then everybody will believe, but the faith will have no any effect or any use for any believer at that time because it's too late. So Allah said, tell them they should wait and we are also waiting. This is a dear warning. When Allah says wait, we are also waiting, then nobody can challenge God in terms of time because we have seen those who deny this our signs, they have not all died. So now we are waiting for the day of judgment to see their falsehood. Then lastly, Allah will say, those who divide their religion and become sects, the Prophet, you have nothing, nothing whatsoever to do with them, but their affair will be returned to Allah, and on the day of judgment, Allah will tell them of what they have been doing. Here is uh, a domination against uh, sectarianism, uh, dividing into sects, Muslims are not supposed to do that. Islam has no no sex. Islam recognizes no sex. Whoever would divide their religion and become sex, Allah has nothing to do with them. A clear warning. So, until uh, tomorrow we continue with the rest. May Allah show us the day tomorrow. Uh, Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah ya kawo mu 26 ga watan Ramadan shekara 1000 da hudu da talatin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ta yi daidai da ɗaya ga watan Julai shekara dubu biyu da sha To kafin mu fara ga wata baiwa Allah koko abin nan ƙungiya ƙungiyar fasaha nagarta foundation unguwar sarki kaduna to ga hijabi guda uku a ba masu musulunta da kuɗi dubu goma a ba marayu daga ƙungiyar fasaha na garta sarki ta hannu, uwar ƙungiyar wato hajiya maimuna matar marigayi alhaji sani imam allah ya saka muku da alheri gaba ɗaya allah ya taimake ku sannan wannan ga wata hajiya zainab kabala ta ba da atamfa guda goma da alkur'anai wato allah ya gafarta wa mijinta alhaji bala wannan atamfa za a ba masu musulunta kuma ƙur'anai sai a raba ma ko na baya can a ba su wata na goma bayan Allah na baya ina ƙura'anin suke a kawo to a assalamu alaikum gudunmuwa na naira dubu biyu da naira dubu uku da ɗari biyu suna yana ko dubu uku da ɗari biyu daga masallacin marigayi senator usman sani sani da ke unguwar sarki ja'e a sa a asusun marayu Allah ya saka da alheri wayannan masu aikin nefa ne suke roƙo fi sabilillahi a taimaka musu albashin wata goma kuma an dakatar da mu daga aiki muna so a dawo da mu aikin mu fi sabilillahi wanda ya kamata wannan abin ya duba al'amarin mutanen nan haka nan ma'aikatan da ba a biya su albashin su ba duk jihar da take ta yi kokari domin haƙƙin ɗan adam ya fi komai wazo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana mutane suka zo suka ce musu ya ƙayyade farashin kaya yace a'a ina tsoro in tashi ranar tashin kiyama da haƙƙin wani a wuyana manzo Allah kenan yace mutum ya so kayan shi da tsada a wani wuri ya kawo Madina ni kuma in kayyade zai in cuce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke tsoron haƙƙin wani a wuyan shi saboda haka duk wanda ya aiki ma'aikaci a biya shi kafin gumin shi ya bushe shi yasa bature kun ga yasa ranar 25 ranar biyan mai albashi bature fa kenan kafin wata ya cika saboda haka yi kokari a biya ma mutane albashinsu dukansu, dukan su wannan shine yafi domin mu tsira ko dan shi ma Allah zai iya tausayin mu ya muna rahama domin in muna dokan juna muna tausayin juna sai shi kuma Allah ya ji tausayin mu to wannan shi kuma <clears throat> yana tambaya ne game da maganar eh, ban san me yake su ba dogon magana ce ba wannan ba to akwai wani shi kuma wanda ya magana cewa za a ba da gwamnati ta yi wani tsari za ta ba marasa aiki wa yansu kuɗi kuɗi jari a yanzu haka akwai wani tsari na federal government da ya fito da shi domin taimaka wa matasa da kuɗi har zuwa miliyan biyar akan interest da wato na tara cikin ɗari ko 9% wanda ake eh, wanda ce amma in banki ne a to 24 ne zuwa 26% amma gwamnati ta sauƙaƙe ta ce kai wato tara cikin ɗari za ka biya na interest ɗin kuɗin da aka baka na miliyan biyar to bayan ya ji wannan lacca ɗin ya ga lokaci ne ya yi musulmai mu ma mu zabura domin irin wannan taimakon da ake yi a da an tsoratar da mutane ba sa yi ni kaina na san mutumin da zai same ni wani tsari da aka yi na manoma za a iya ba su ma miliyan hamsin ya danganta daga girman gonarka ya zai same ni ya ce gashi jama'a sun hana shi sun hana shi karɓa domin an ce akwai interest to in interest ne ba gwamnati za ta ce interest din ba ai gwamnatin ku ce in ma interest ne gwamnati za ta ce wannan taimako ne aka yi fi sabilillahi kuma interest din nan kamar yadda muka yi bayani ana amfani da shi ne na ma'aikata da riban da kuma za a tara a ba wa yansu na gaba gwamnati na yin taimako ne ba cutar ka take so ta yi ba saboda haka kada ku yadda wannan wannan ah, tsarin da aka yi magana cewa interest riba ne ta hana ku kamar mun muku bayani wanda suka ce riba ne zaton su ne zato ne na wa'ansu mutane takwas suka yada a cikin duniya amma malamanmu dukkan mazhabobi sun ce babu riba a cikin wannan kuɗi da muke da shi saboda haka tsarin gwamnatin nan an yi shi ne don taimakawa marasa aiki taimakawa wanda ba su da shi ba su da aiki shine taimako ne saboda haka ku ku karbi wannan interest din wannan bashin ku kawo in kuma ba ka so karɓo ka kawo ka bani muna yi aiki shirya da mu eh. a'a za a bayyana ai ana yi akwai abunan bankin bankin noma shi ma yana bayarwa ana ta bayarwa muna ta muna bacci to wannan wannan tambaya ce amma bata shafi menene haƙƙin iyayen mace ne ya kamata su biya kuɗin rashin lafiyanta wato yadda abin yake abu ne mai sauƙi Allah ya ce mata in an aure su wa ashiruhunna bil ma'ruf akwai haƙƙi wani abu wajibi da Allah ya dora akan mace akwai wani abu wajibi da ya dora akan namiji da Allah ya dora kan namiji ya ciyar da ita ya shayar da ita ya bata mahalli sannan kuma wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zama da abinda aka saba da shi aka sani na kyautatawa ne ita kuma ta maka da'a ita ma fi ma'rufi akan da shari'a ta yarda da shi ba a ce mace ta shiga kicin ta maka abinci ba amma in ta shiga ta maka abinci fi ma'rufin ko ba haka ba fi ma'rufin ne domin ba a ce ta je nema ba kai ka je nema to wa zai dafa abinci ashe fi ma'aruf ne amma a shar'ance wajibi ne a'a akwai bambancin wajibi da kuma fi ma'aruf to haka maganar rashin lafiya maganar rashin lafiya mace akan asaba wato danginta na maza kan shi yake amma shin mace kana zaune da ita kuna ba ta da lafiya sannan kuma ka ce ba za ka taimaka mata ta warke ba sannan in ta warke amfanin wa amfaninka sannan kuma wai kamar ka ce wai ka kai ta gidansu ta warke to kuma ka kai ta gidansu nan kai za ka biya kuɗin abinci kuɗin hayan gidan kuɗin mai kuma magani a abinda magani kai dai duk za ka biya maimakon wayannan abinda za ka kai ta can gidansu suna yi ka ba ka sai mata magani wani ku huta wa ashiruhunna bil ma'ruf in an ce haƙƙin mace ba shi ne wai ta yi dafa abinci ba ana nufin ba za ta yi ba ne a za ta yi domin zaman lafiya Allah shirya da mu to Allah ya ce mana sun ma'ata na musar kita eh eh eh haka eh eh sai ya biya ta dawo ko to sun kyauta ya to cin cin da ta yi abinci a wurin da gidan da ta kwanta a ciki abin nan rufin kwanon da ta kwana da tufafa duk ba kan shi bane to eh aure ya mutu to muna dai muna ƙara karatu muna ƙara ilimi irin na abubuwan duk Allah zai muna maganin su eh, dan jahilci ne to sun ce na musal kitab wato bayan Allah ya muna wasiyoyi guda goma kamar yadda ya mawa'in su al'ummomi shine ke nuna mana sun nan sai aka ce wasan mainahu taura eh? wasan mainahu at-taura wa thumma li tartibil akhbar ba sun eh, nan wato Allah ya ba labari ta'alu atlu ma harrama Allah ya gaya mana abin da ya haramta muna ku zo a gaya muku sannan kuma ku sani cikin labarin abin da aka gaya mana haramta muna cewa ba ai kanku aka fara ba wa atayna musal kitab mun ba musa a ce ma littafi tamaman lil ni'ma wanda ke ya cika da ni'ima ala alladhina ahsanu akan wanda suka kyautata bil qiyam bihi wato suka kyautata da tsayawa da wannan littafin wa tafsilan bayanan likulli shay'in kuma an ba da daki daki labarin abin da komai ya kunsa yahtaju ilaihi fi din abun da ake bukata addini wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun kuma akwai shari'a da kuma rahma tsammani ai asba'a Musa wa hum banu Isra'il cewa bani Isra'il za su yi imani da haduwa da ubangijinsu shi yasa Allah kawo littafi wanda yake akwai shirya da rahma kuma tafsilan li kulli shay'in ya bayyana duk abin da ake bukata cikin addini yu'minuna muta'alliqun bi liqa وقدم عليه للفاصلة وتو يؤمنون بلقاء ربهم نعم سألا قدم رد بلقاء ربهم يؤمنون دو من قرشن آية تكن قاري دو آه، وهذا القرآن تو أنن hadha alkitab wato hadha wannan littafi qur'ani kenan kitabun min nau'i tawrat almadhkura daga cikin nau'i ne na irin taura wanda aka ambata anzalnahu mun saukar da shi mubarak wato mun sau da duniya da lahira yazidu bil baraka wato Allah ya sa Qur'ani mai albarka amma da aka ce an saukar da taurawa ba a ce mai albarka ba ko da yake an hudan wa rahma amma shi akwai albarka a cikin wannan littafi fattabi'uhu ayyuhal mukallafuna bil amal bima fihi saboda haka ku wannan Qur'ani ku wa'anda aka dora muku aiki da shi da abin da ke cikin shi wattaqu kuma ku kiyaye da shi bil bihi al kufr wal ma'asi ku kiyaye kafirci da sabon Allah la'allakum turhamun anzalnahu ko la'allakum turhamun amma ne ku za ku za ku samu rahma shi sa muka saukar da shi wato ku bi qur'ani gashi mai littafi mai albarka kuma ku ji tsoron Allah domin ku samu rahma daga cikin wani abin da Allah ya sauko an taqulu Allah الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن, ya kasance littafi ne mai albarka kuma Allah ci abi shi kuma mu ji tsoro abin da ke ciki na saba mishi da ma'asi domin mu samu rahama kuma cikin dalilai Allah ta kolo domin kada ranar tashin kiyama a gaban Allah mu zama muna da wata hujja game da Allah nace inna ma unzila ala qa'ifatayn min qablina cewa ai Allah rana kai ka so kada ubangiji ka so kada littattafai ne akan waannan ta'ifa wato kungiyoyin nan guda biyu yahudu da nasara min qablina wanda suke gabanin mu wa in an mukhaffafa wa ismuha mahdhuf ai ana wa inna wa inna kunna an dirasatihim mu kuma mun kasance daga karatunsu abinda suka koya qira'atul ma'lumatihim abinda suka koya na ilimi a cikin littafin su la ghafilin mu musu abinda su karanta ba Allah ka so da littafi akan kungiyoyi biyu wanda suka gabace mu yahudu da nasara mu baka saukan muna ba so mu ba mu san abinda suka karanta ba domin yaran mu da nasu daban-daban wannan hujja ce a gaban Allah wato in risala bata zo maka ba Allah na gaya maka kana da hujja to in ta zo maka fa hujja babu hujja wato Allah ya sauka duk wannan bayani da muka yi dan Allah ya yanke hujja a wurin mu ne so Allah ya ba mu ikon bin wannan litafi li adami ko ma'rifatina laha id laysat bi lughatina domin ba mu san eh, ibriya ba ba mu san abin da aka sauka musu ba shi kenan in Allah bai saukar da Qur'ani ba da ashe muna da hujja mu ce to Allah ba mu san me yake cikin Bible ba ba mu san taura ba mu san injil ba da muna da hujja to amma Allah ya yanke wannan hujja aw taqulu aw la lawanna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayinatun min rabbikum الرحمة فمن الله ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يشرفون على آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون أو تقولوا law an law anna unzila alaina alkitab ko ko ku ce ma Allah cikin hujjojin da za ku bashi ran tashin kiyama inda bai saukar da Qur'ani ba ku ce law anna unzila alaina alkitab da an dai saukan muna da littafi kama unzila alaihim kamar yanda aka saukan ma yahudu da nasara la kunna ahda minhum da mun kasashe mun fi daga gare su ila alhaqi da mun fi shiruwa zuwa ga gaskiya li jawdati azhanina domin kyawun kyawun hankalinmu wato mun fi su basira da hankali to ja akun bayyana to lalle bayyana abu bayyana ne yazo muku bayanun abyana ma fi kutubihim bayanin da yafi nasu tsananin bayani yazo muku a cikin littafin ku wanda yafi wanda yake cikin yafi taura da injil min rabbikum daga ubangijin kuma hudan wa rahma kuma wato shirya da kuma rahma liman ittaba'ahu ga wanda ya bi shi fa man azlamu mimman kazzaba bi ayatillah to waye fi zalunci daga wanda ya karyata da ayoyin Allah fil qur'ani allazi huwa hudan wa rahma wato cikin alqur'anin da ya kasance shi shirya ne da rahma fa a'rada anhu ya kauda kai daga gare shi takziban lahu yana mai karyata qur'ani to waye fi shi zalunci wasa wa sadafa anha bayan haka kuma ya karkatar da mutane daga gare shi shi ya karyata kuma ya karkatar da wayansu shine sadafa anha fala ablama mimman fa'ala zalika ba wanda ya fi zalunci akan wanda ya aikata wannan abubuwa faman alkhairat an nafsihi ya hana ma kanshi alkhairi iri ayyukan alheri da yawa da yawa wa amman ittaba tariqahu da kuma wanda ya bi hanyar shi to Allah ya ce sanajzi alladhina yasdifuna an ayatina su al'azab to lalle su eh, al'azab lalle sa wato sofan zamu lalle azabta za azabta wa'annan da suke karkatarwa daga daga ayoyin mu su al'azab wato mummunan azaba ai ashadduha mafi tsananinta bima kanu yasdibun da abinda suka kasance suna karkatar da mutane daga hanyar Allah hal yanzuruna hal yanzuruna illa يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا hal yanzuruna shin suna jira ne ma yantazurul mukazzibun shin abinda masu ƙaryata ayoyin mu sun suna jira ne illa an ta'tiyahum bitta'i wa qari'a bil ya'i illa an ya'tiyahum ko illa an ta'tiyahumul mala'ika shin masu masu ƙaryatawa da ayoyin mu suna jira ne sai mala'iku sun zo li qabdi arwahihim mala'ikun da za su dauki rayukansu wato mala'ikun mutuwa aw ya'ti rabbuka ko suna jira ne sai ubangijinka ya zo ko ai bi amrihi aw itiyanan ilahiyan la na'rifu kayfiyatuhu wato sai al'amarin Allah ya zo ko sai Allah ya zo da kanshi wato zuwa na ubangiji wanda ba mu san yadda Allah yake zuwa ba wa huwa aslam min taqdiri ma lam yurad bihi ma lam yarid bihi ilmun kace zuwa yanda ya dace da Allah irin zuwan shi baka san yanda yake zuwa ba huwa aslam shine abin da ya fi wato tsira akan ka kaddara abin da shi ilimi bai zo da shi ba wato shin muna jira sai mala'iku sun zo ko muna jiya sai Allah ya zo wato zuwa irin nashi wanda ya dace da shi au ya ake ya ayati rabbi ko ko muna jira sai wayansu wani sashe daga ayoyin ubangiji ya zo ai alamatuhu addalati ala sa'a wato alamomin da suke nuna wato tashin kiyama eh, ya zo yau mai ati ba da ayati rabbi to ranan nan yinin da wa'ansu sashen ayoyin ubangijinka za su zo wa hiya shamsi min maghribiha kama fi hadith sahihain wato shine fitowar rana daga yamma kamar yanda zo hadith na bukhari da muslim la yanfa'u nafsan imanuha wato imanin wata rai ba zai amfane ta ba lam takun amanat min qabl imanin da bata kasance ta yi shi ba kafin fitowar ranar ko wannan ayoyin a jumla sifa sifatu nafsin ai nafsan kafira wato rai wadda ke kafira lam takun amanat min qablu tulu'i shams wadda ke kafira ce ba ta imani ba kafin rana ta fito daga wato min al-maghrib daga yamma la tanfa'uha imanuha imanin ta ba zai yi amfane ta ba ba'da zalika bayan ta ga rana ta fito daga yamma ta imani to wannan rai imanin ba zai amfane ta ba aw nafsan mu'mina ko ko wata rai mai imani asiya tana kuma wato laifi tana sabo lan takun ba za ta kasance ba kasabat fi imani wa khairan ba za ta aikata wani abun alheri da imaninta ba wato rai mai imani tana cikin zunubai sai rana ta fito daga yamma ta da imani amma tana cikin zunubi sai ta ce bari in tuba daga wannan zunubi in saurin yin aikin kwarai ba zai amfana da ita ba wannan aikin kwarai da za ta yi rana ta fito daga yamma yani qa'atun ko khairul qa'a ay la tanfa'uha tawbatuha kama fi alhadith ah, ruwi an sufyan ibn affan almuradi almuradi wa daga sufyan ibn affan almuradi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam me yace babun min qibal almaghrib masirata ardihi wato akwai ta kofa wadda take a yamma nisan tafiyan wannan kofa aw qala yasiru raki fi ardihi 40 sana ko ku matafiyi akan ko dawaki ko raƙuma zai tafiya a cikin wannan faɗin wannan kofa 40 sana zai shekara 40 yana tafiya mutum yana tafiya faɗin wannan ƙofa. khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal ard Allah ya halitta wannan ƙofa, ran da ya halitta sammai da ƙasa maftuhan kofan nan a buɗe littawwace domin mai tuba ya tuba la yughlaq hatta tatla ash-shamsu minhu ba za a kulle wannan kofa ba sai da rana ta fito daga yamma tana fitowa daga yamma an kulle kofa ba maganan tuba ba maganan imani za a imani kuma za a tuba amma ba zai amfani ba Allah ya ba mu ikon tuba da dawowa kafin mu ga irin wannan bala'i akhrajahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan hasan ah, sahih ko tirmizi ya rawaito shi wa qala hadith hasan sahih nan imam ne shi ne imamul muhaddithin ya zo da hadisi kuma shi ya ce maka wannan hadisin hasan ne kuma sahihun to malamai ba sun me yake nufi ba har yanzu me yake nufi yana nufin matan ne hasan ko sanad ne sahih ko sanad ne sahih ko matan ne hasan har yanzu dai ana abun nan amma shi abinda malamai suke cewa in al-imam ya nassa wa nassa ala sihha to sai madauke shi in kuma tirmizi ya zo yayi shiru to kai baka iya daga baya ka ce wannan hadisin sahihi ne ko me da'ifi ne ba za ka iya ba shi wanda ya rawaito ma ya shiru kai da eh, rigima da karambani ka zo ka ce mai sahihi shi ne aka hana amma in kai kai wa kanka ba kai ma al'umma ba ni ba kai mun ba ba kai ma mutane ba shi yasa ba za ka iya sahaha irin wayannan hadisan ba sai kuma ka zo ka ce za mu mayar da maganan manyan malamai wannan kuskure ce hanyar kuskure ce ba shakka fi domin ka kawo rudani cikin addinin musulunci domin nan gaba za su iya inganta hadisai in ka ce musu wannan ka'idan kuka biyo ban da ka'ida ba sai su ce ka'idan ma wahayi ce mu ga tamu to Allah ya shigar da mu wa fi kitab al-isha'ati fi ashrat as-sa'a ma nasuhu wa min min al azam daga cikin alamomin tashin kiyama manya manya tulu'i shamsi min maghribiha rana za ta fito daga yamma kuma kusan turawa wani abu suka yi bincike wani bincike aka gane binciken da aka gane shi ne daga daga ƙarfen da ke cikin duwatsu ƙarfe kun san akwai hadid karfe a cikin dutse dutse an nike shi da an sa magnet za a ga karfe yana tasowa ba to karfin da ke cikin duwatsu sai suka ga bayan kusan kowane shekara dubu ɗari biyar shekara dubu ɗari biyar wato rabin miliyan sai su ga ƙarfen na canja ittijahi kun ga karfe shi karfe da ta ajiye shi ya san arewa ya san kudu karfe fa daga shi ne magnet yake ake gane arewa da kudu ai shi karfe ya san arewa ya san kudu haka Allah yake duk karfe da ka gani magnetic line din shi an san north south north south arewa da kudu to abinda suka gane a dutse sai a ga bayan kowace shekara miliyan rabin miliyan ashe duniyan nan da muke kai bayan kowane shekara dubu ɗari na biyar takan can tana da wani motsi motsin bai zuwa sai shekara sai rabin miliyan kun ga yanzu motsin da muka sani dare da rana duniya ce ke juyawa haka ko ba juya take ba shi na ke samun dare da rana ko sannan kuma tana zagayo rana shine ake samun damina ake samun rani ake samun tafiya na nawa kenan na biyu ko to akwai na uku a'a na ukun nan bayan kowace rabin miliyan shekara sai arewanta ya koma kudu kudu ya koma ina arewa to in kudu ya koma arewa arewa ta koma kudu ku da kuke kan duniya sai ku ga rana na fitowa ta ina ta yamma sai ma kuma suka ce shi duwatsun da aka gani a cikin teku abinda suka ce domin abin ne ai ba ba ku misali da itace masu yanka kututturin ice katon ice sun yanka shaka wannan icen za su ga layuka na shekarun itacen ko in Iccin ya daɗe layukan na da me na da yawa in kuma ƙaramin ci ne ba su da yawa ko to ai haka dutse shi ma a cikin teku yake wato layin na wannan zamanin da muke cewa suka ce girman shi ya kusan daidai shekara dubu ɗari biyar ɗin shi ma ya kusa so suna ganin duniyar nan fa ta kusa ta sake canjawa arewa ya koma kudu kudu ya koma ina arewa amma abu ne wanda duniya tana ta yi tuntuni shekaru miliyoyi to yin kun ga Allah ya sa shi alaman sa'a kenan in wannan ya yi shi kenan shi ne na karshe kenan abin nake son ce ilimin zamani ba abin da yake sai ƙara tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ne eh kaman yaya a bai inganta ba bai inganta ba Allah kaɗai ya san ranar da zai ɗauki duniya ba wanda ya sani ko mala'iku eh eh to da an rufe ta rana ta fito sai maganan tashin kiyama in dai rana ta fito daga maghrib abin da ya rage dabbatul ard in za ta fito lokacin ko daba za ta fito za mu karanta yanzu amma in har rana ta fito kowa zai imani halas gaskiya ne manzo Allah ya zo ya gaskiya amma imanin kafiri bi amfani tubar mai mumuni mai laifi tubar shi ba ta amfani in bai tuba kafin wannan fitowar rana yasa ake son mutane ba da rubai a amma tattun kullum ku sauri ku gaggawa kafin alamomin Allah su fito mutum ya tuba ya bar abin da yake yi kuma mutum ba sai ka gaya mishi laifin shi ba kowa ya sani Allah ya ba mu ikon tuba to wa khurujud dabba ko yace sannan fito wata dabba za ta fito wa hazani ayyuhuma sabaq al-akharu ala ithrihi duk wanda ya fara ɗayan na biye da shi bayan tsala'ati shams qabl in rana ne ta fito kafin ɗayan kharajat daba duhan ita kuma kafin duha waccan daba ta fito yaumiha wato na wannan yinin au qariban min zalika ko abin da ya kama da wannan wa in kharajat daba qabla tulu'i shamsi min al-ghadi in kuma waccan ta fito eh, dabba ta fito kafin eh, to rana za ta fito ita kuma min al-ghad fantaziru wato ko qul qul intaziru kace to ku jira ahad ahad hadhihi al asha wato kujira daya daga cikin wayannan abubuwa inna muntazirun wato mu ma muna ka gaya musu mu ma muna muna jira zalika fi tahdidin ala hadd i'malu ma shaytum wannan dai tsoratarwa ne kamar Allah ya ce i'malu ma shaytum ku yi abin da kuke so wa zalika li'annahum domin li'annahum la yantaziruna ma ma zikra li inkarihim al-ba'd domin su ba sa jiran wannan dan sun yi inkarin ma za a mutane wa ma ba'dahu da abin da ke bayan shi wa inna muntazirun zalika amma mu muna jiran wannan bikum shahidu ma yahullu bikum min su'il aqibati wa husni halana mu muna jira mu ga abin da zai same ku ma wato muguwar makoma da kuma makoma mai kyau gare mu saboda haka ka gaya musu fantaziru su jira za su gani to kun ga a lokacin da aka saukar da ayan nan quraish din suna da rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da rai kuma Allah ya bashi galaba a kansu gashi da shi da su din su me sun tafi sai abin da ya rage ran tashin kiyama da Allah zai hisabi amma mutum daga yanzu mun san sun yi ba ci nasara ba tunda jiran ya nuna muna su ne ba su da gaskiya duk allolinsu an rushe su an tsarkake ka'aba musulunci ya yadu me ne yake nunawa in kana rashin gaskiya a yanzu kowace iri ce kowace iri kowace iri rashin gaskiya kake yi a baka lokaci zamani kawai kai da kanka kai da kanka ƙaryarka sai ta bayyana ko ba za ka ci nasara ba sannan gaskiya kuma ce za ta zo ta ci nasara to kenan wace fa'ida ka samu shi yasa ake son mutane su tuba su bar laifi su dawo wa Allah kuma kamar wato shi kullum barin laifi barin laifi ya fi sauƙi kuma ya fi arha misali ne mutum ke shan cocaine yana shan cocaine duk albashin shi zai tafi wurin cocaine sannan kuma sai ya sato kun ga ya kallafa ma kanshi wani aiki bayan aikin shi aikin sata sata wahala gare ya sauki gare ta to bayan ya samu cocaine ya saya sai kuma a ce a bashi allura ya bude jikin shi ya tura allura a jikin shi da kanshi yana jin zafi ya saka kuma bayan 'yan mintuna kaɗan kuma yana so ya tsara shin dai wanda yana cikin daɗi to wanda shi kuma bai shan cocaine yana da wahalar sata yana da wani tura kan shan nura babu so wane ne fi sauki bari wane ne fi arha bari mutum mazinaci ya je neman matar da zai zina da ita ya ba ta mai kuma ya ba ta kudi to bayan shi ya ba ta kudi kuma duk macen da namiji ya zina da ita ka sani tabbas kada ka yaudar kanka kana tafiya kuma wani zai zina da ita ba kai kadai bane tunda in ba ta tsoron Allah kai za ta ji tsoron ka kawai abin nan ne wani zai shiga to nan ne matsalar take yawa ciwo HIV HIV da herpes simplex da harvest zozosa ne chlamydia ne wace tsaya ce duka su na mutane wurin nan kamar kasuwa ne kai ko famfo ne a cikin kasuwa mutane na kafa bakin za sha kai za ka kafa bakin ka famfo ka sha ruwa to to za ku gane ku yi hankuri ku yi hankuri a kare a nan abin da ke nami mazinaci me yake yi yana kashe kuɗin shi neman daɗin da ashe wahala yake yi ga wahala ga kuma je kwaso cuta cikin cutar fa akwai cutar da in ta same shi sai dai kabari to wanda ya tsame kanshi daga ciki fa ya huta to kullum laifi ya fi wahala kuma ya tsada ashe Allah ya ce ka bar abu Allah yana taimakonka ne barin laifi ya fi sauƙi kuma ya fi arha saboda haka duk mai laifi ya bar laifi kuma Allah ya ce wa man ya yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu duk tsananin da kake da kada ka yarda tsananin ya kai ka ga barna domin da tsoron Allah ake neman sauki ba da saba mishi ba to duk wanda ya ɗauki tsoron Allah sai kuma Allah ya rizuku min haythu la yahtasib arziki zai zo mishi inda bai tsammani zai zo mishi kuma wanda ya dogara kan Allah ya wadatar da shi to wanda Allah ya wadatar mai yana da wani bukata to amma kalma ɗaya ce Allah ga mai musulunta mace me take ji eh a ah, islam means submission to Allah submission to Allah and having faith in all the prophets, the last prophet is Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So want you to recite after us, Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yes, you are giving testimony, no deity worthy of worship except Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. Uh, what's your name? What, okay, which Islamic name do you want? Bilqis. Very good. Are you, are you married? No. Okay, I pray to Allah to give you a very pious husband. A loving, pious husband. Uh, so ku haɗa ta the kwamiti da Allah. To, sai aka ce ma bayyana Allah ta'ala anna sabilahu almustaqim wahidun da Allah ya bayyana cewa hanyar shi wadda ke miƙaƙƙa ɗaya ce kawai wa anna hunaka subulan kuma cewa akwai wayansu hanyoyi daban-daban mana almuslimina min ittiba'iha Allah sai ya hana musulmi bin hanyoyi banda hanyar Allah wadda yake ta kaɗai ce fatafarraqa bihim an sabilihi فتفرق bihim an sabilihi fatatafarraqa bihim fatatafarraqa bihim an sabilihi don mun kadda ta rarraba su daga hanyar shi Allah zakara fi ma ya'ti anna allazina tabau tilka as-subul fafarraqu dinahum biha falaysu ala hudan faqala سبيلا me Allah ya ce innal ladina farraqu dinahum wanda suka rarrabe addinin su bi fihi wato suka samu su sabani a cikin shi fa fa akhadhu ba'dahu wa taraku ba'dahu suka dauki wani sashi suka bar wani bangare kuma wa kanu shay'an kuma suka kasance kungiyoyi firaqan fi zalika a cikin wannan halin da suke ciki wa fi qira'atin fa um, innal ladina faraqu ay taraku dinahum wanda suka bar addinin su allazi allazi umiru bihi wanda aka umarni su da shi wa hum ahlul bid'a wato sune wanda dai mutanen ma'abotan bid'a wa turqud dalal ta hanyoyi dai na na bata mimman yad'una yad'una al-islam wasu ikrani wasu musulmi ne yattabi'una yattabi'una al-hawa ويدعفون المسلمين بتفريق كلمتهم وأن سوني وأن سكي سم بهنيوي نبأتا da bin son zuciyarsu da kuma suna raunana musulmai bi tafriqi kalimatihim suna rarraba musulmi da raba kalmar musulmai maimakon su haɗa kai su yi ƙarfi sai su kawo wani abu da zai raba musulmi ya zama magana su ta rabo wa izlalihim da batar da su an tsare ilhuda da hanyar shirya wa rahma kuma da rahma rawa abu dawud wa tirmidhi an muawiya qal ne muawiya ce qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqal Allah sallallahu ya tsaya a cikin mu yace ala kuje inna min qablikum inna man qablakum wato lalle wanda ke gabanin ku min ahlil kitabi iftaraqu sun rabu wato ahlil kitab ma abota littafi ala 72 milla sun rabu kan addini addini ko ko kungiyoyi kungiyoyi 72 وإن هذه الأمة وأن الأمة كما ستفترق للي ذات ربو دقبايا وأتباع النبي ليتي صع ستفترق ذات ربو على ثلاث وسبعين وعلى ثلاث وسبعين ذات ربو سبعين دأكو ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة سبعين دبيو تكن وتا أيكما تكن الجنة وهي الجماعة إتتوتي تكي تارد الأمة جماعة وعن عبد الله بن عمرو بن عاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة شيكما عبد الله بن عمرو بن العاص bani Isra'il sun rabu a kan ƙungiyoyi ko ko addinai saba'in da biyu, wasa taftare ummati ala talatin wa saba'ina millah. amma al'umma ta za ta rabu a kan saba'in da uku wato ƙungiyoyi saba'in da uku ko addinai saba'in da uku kullu hafin nari illa millatan wahida dukkan su ‘yan wuta sai milla ɗaya ƙalu wa man hiyar rasulullah qal man kana ala man kana ala ma ana alaihi wa sabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce su ne waɗanda za su kasance akan abin da ni nike kan shi wa ashabi da ah, sahabbaina akhrajahu at-tirmidhi tirmidhi ya rawaito wannan hadisin lasta minhum wato wayannan innal ladina farraqu dinahum wa kanu shay'an menene khabar din shi lasta minhum ka annabi baka cikin su fi shay'in a komai ai anta minhum bari'un wa hum minka bura'a annabi ka barranta daga su su kuma sun barranta daga gare ka taqulu al-arab in fa'alta kaza falastu minka walasta minni balarabe zai ce in kai kaza fa to ni bana bana da kai kuma kai baka tare da ni ai kullu wahidin bari'un min sahibihi ba ruwana da kai inna ma amruhum ila Allah al'amarin su ya koma wurin wa Allah ya tawallahu shi zai jibince su thumma yunabbi'uhum fil akhirati ran tashin kiyama Allah zai ba su labari bima kanu yaf'alun da abinda suka kasance suna aikatawa fayujazihim bihi Allah ya saka musu da abin da suke aikatawa fa inhum ko wa inhum kanu jahilin ma takabuhu ghafilina an su'i aqibatihim fa innahum kanu domin su sun kasance jahilai da halin abin da suke aikatawa kuma gafilai akan wato mummunar aqiba da sakamako da zai same su ayuzhiruhu lahum ala ru'usil ashhar in sun jahilci haka yau ranar tashin kiyama Allah zai nuna su ya ce ga nan batatu kuma tunda an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam baya tare da su na ɗaya dai ba sa cikin zumra jama'a da za su bi Annabi a shiga aljanna biduni hisab ba sa ciki sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana wurin tafkin shi za a zo da mutane wa'ansu sai ya ce ashabi ashabi sai ce sai a ce ma tadri ma za a hadasu ba da sai ce sokka sokka liman hadasa ba'di duk wanda ya canja wani abu bayana ba ruwana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwan shi da bid'a annabi ya barranta daga bid'a man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun annabi ya barranta daga bid'a ba ruwan shi da bid'a in kai ba baka da lada to ba na ake magana ba cikin wasiyar da Allah ya muna wa'ancan guda goma wa anna hadha sabili fattabi'uhu wa anna hadha sabili mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ko wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili Allah ya ce kada ku rabu wasiya ce cikin goma da yace ku zo Allah ya haramta rabuwa da nassin da nassin Qur'ani cikin wasiyyar da aka ce a zo a karanta muna Allah ya hana rabuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara hana rabuwa sannan Allah kuma yazo ya ce wanda suka rarrabu kai manzo ba ruwanka da su ba ruwanka da su duk ikirarin da suka yi na addinin musulunci na sunna na me duk abin da suka in sun rabu kai anta bari'un minhum wa hum bura'a'u minka ya ka gaskiya ce fa ta koyi wani lafiyar uh, rawara da su laraba suke cewa in an rabu an yi hushi Allah bai son rabuwa wasiya ce haɗa kai wajibi ne to in dalilin rabuwa wani abu ne wanda labul da a rabu da minhu annabi ya ce al'umma ta za ta rabu saba'in da nawa saba'in da uku wanda suka karkace akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sahabban shi wanda suka karkace daga sahabbai da abin da suke kai wanda suka karkace wayannan duka yan wuce ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani to ashe kenan za a zo da canji bayan manzon Allah wanda zai kai ga mutane wuta duk canjin da ya taɓa tauhidin Allah canji da taɓa tauhidin Allah wannan wuta ne kuma yana cikin ɗaya daga cikin wa'annan saba'in da biyu la shakka domin abinda Allah bai gafartawa ne Allah bai gafarta a mishi shirki saboda ka wanda ya zo da wani abu da ya taɓa tauhidi yana cikin ɗaya daga cikin wa'annan saba'in da biyu babin tauhidi shi yasa in mutane musulmai suka kawo bid'a cikin babin tauhidi to rabuwa da su dole ne ba ma wani rabuwa da su dole bane su ne za su balle su rabu domin wanda ya zo bari mu baku misali masallaci na wane ne me ake a masallaci sallah ko farilla nawa ne akwai wani wuri a duniyar nan zaka ji a ce maka ba su ne biyar ba to kuma sai wani ya ce zai ƙara wani abu a cikin masallacin banda sallah biyar a sallame kowa ya tafi misali ka shigo masallaci tunda za ka shigo kaga hotuna an kakkafa hotuna don Allah a Ka'aba da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da masallatan musulmai akwai hotuna to in ka saka hoto a masallaci ko kofar masallaci kai ka balle daga musulmi dan kai ka kawo abin da zaka balle domin musulmi ba su san hoto a masallaci ko ko to kai ne ka balle to ka balle ila jahannama in ka ɗauko bandiri ka shigo masallaci kana bugawa musulmi na kiɗa bandiri a cikin masallaci to in kai ka ɗauko bandiri kai ne ka shigo abin da za ka ɓalle daga musulmi ka bar musulmi ka zo da wani abu wanda musulmi za su ƙyamace ka ka sauwara yanzu ka'aba su wani sun zo da bandiri ana tsawafin nan mutane na labbaik Allahumma labbaik waya suna dadam dadam dadam a ciki ya balle to annabi ke cewa duk wanda ya balle ya balle ila mai jahannam to ka zo da ƙyalle. an ƙara sallah assalamu alaikum masu yin ɗaya wato mu malikiya da kuma masu yin biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah an ƙare sallah sai wasu suka ɗauko ƙaton ƙyalle suka shimfiɗa to wannan me za a yi abinci za a kawo ne mu ci ko me to babu shi babu shi a addini babu shi ba mazhab da tace babu malamin da yace babu sahabin da yace ko yayi saboda haka ka zo da abin da zaka raba al'ummar Muhammad sallallahu alaihi sallam. in ka raba ta kai ne ka batta kuma an ce wanda ya bar al'umma ina zai je jahannama kun sallame sallah kun sallame sallah sai wasu suka tashi ya Hussein ya Hussein ya Hussein ya Hussein to ina wani irin Hussein haka kuma kun ga sun zo da wani abu ba a san shi ba ba mu san ana wani ya Hussein ba masallaci ya musu kunci Hussein din ma suka ce a gina mishi Husainiyya tashi ta musamman ta yabo ana dukan kirji su suka balle daga musulmi suka balle daga jama'a kuma an ce wanda ya balle daga jama'a ina zai je jahannama haka ke ballewa saboda haka kai kai mai ji in baka da ilimi ka tsaya da abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ashabin shi suke kai domin annabi yayi gargadi kakka zo ka ce ba a yi maka gargadi ba shine muke cewa nan Allah ya ce ranar tashin kiyama ka ku zo ku ce mun ba aiko muku littafi ba lalle bayyana ta zo muku littafi ya zo an bayyana in baka ji ba yau ka ji cewa duk wanda ya kawo abu da zai raba al'umma suka ma kuma suka zama kungiya suka rabu so wannan da suka balle wuta ne kafin ka tsaya magana daya <laughs> minti ɗaya, kun ga wannan aya in inda gaske inda gaske muke ba yaudaran kanmu muke ba da gaske to masu kiran kansu sunna su ya fi cancanta su ne su haɗu da wallahi in ba su haɗu ba kuma su ne fi darkil asfali minan na domin munafukai ne Mune, ya kamata mu haɗu na ɗaya kada ita kamar ƙungiyar eh, jama'a ce za su bindiga ƙungiya ce munazzama ƙungiya ce ita ba ɗariƙa ba ce ita ba mazhab ba ce ita ba ƙungiyar siyasa ba ce a'a jam'iyya ce ta wa'azi malamai masu wa'azi da karantarwa suka kaɗu suka yi ƙungiya domin su samu kariya domin da akwai malam ali shi ne aka fara kashe waye da wa'azin eh, eh, ko na barnawa shahidi to in an haɗu ayi ƙungiya ba mai iya farma ƙungiya amma mutum da ya za a iya farmi shi shine ya kawo maganar ƙungiya ƙungiya ce ba ba ba firka ba ce kuma ta tsaya haka nan ba mazhaba ba ce malamai ne suka haɗu domin wa'azi ta tsaya haka nan kuma malam ƙoƙarin lalle sai an samo mata rajista domin kun ga yanzu boko haram irin barnar da suka yi cikin ƙasa da sunan sunna da sunan sunna yanzu kun ga ko ana bin su ana nema a ne a kashe su to ku ga hikimar da malam yace ku yi rajista a ba ku izini kamar kowa ku shiga duk lungun ƙasar nan ku yi wa'azi amma kada ku tada hankalin mutane ku koyar da mutane shike koya muku ba fada hake ta ku jana zagi na me in ka rama ni ban yafe maka ba kai da kake rama ramawan wato zaman lafiya ilimi domin in akwai hayaniya da rikici za a ilimi ba za a yi ba shi yasa muke son kwanciyar hankali wannan makarantar kwanciyar hankali ce makarantar ilimi ne da lura da mutane da lallashin mutane nuna musu hanya to shine kungiyar izalul bid'a wa iqamatu sunna ta tsaya kuma haka shi sa nake son abin da nake son a abu ne mai sauki ba za a cuci kowa ba kowa nasibin shi zai samu in bai samu ba kuma a duniya wallahi zai je samu gaban Allah abu ne mai sauki kungiya ce a yi rajista ɗinta malamai ne malaman nan ku zo daman abin da ke sa faɗa shugabanci ne kowa yana so ya zama mai shugaba shine ke sa faɗa to turawa da suka gane wannan ba an gaya mana cikin halin su aka ce amna'ahum min milku min zulmin muluk ba sun fi kanje kansu daga zaluncin sarakuna me ne ake yi sai a kwace mulkin kawai sai a ba jama'a da yawa an huta alhamdulillah a'a ai ba kare ba <laughs> to gobe a ci da yawa da sani godiyar Allah da za a rufe karatu kuma waɗanda suke cikin da'ira nan kada gobe a ce da Allah su yi hakuri mutum ya ce a ba kyauta ba wanda cikin da'irar nan za a rage su saboda akwai baki wanda a gayyata kuma za zo da jama'a muna fata ku ba da haɗin kai Allah ya mana jagora assalamu alaikum haka haka ai muna waza da shi ne sai shi sai shi na san shi na san shi a na san shi wannan ba su ba da kawai shi ba ne ne ne ne kenan wani kuma na wajen

to Allah ya saka mata da alheri a Muslim walking at hotel. It's halal, except if you are ordered to do something which is haram like to serve uh, alcohol or to, to, do anything that is haram is haram. Or working in a hotel is like working in any other place. It's halal. What is the sun about agency? What is the sun about? Eh? I was team. Ah, Jillan. Jillan, is halal. Somebody gives you money to do a job for him as an agent. So you, you make agreement, whatever you agree on it is halal. shek kalin, shi ma zai rufe karatu. Kowa ya ji.

اللهم إن شاء الله تتوفقنا أيكم آمين أيها المعتدين يا اللهم إن شاء الله تتوفقنا آمين ونقوم بك إنك تسجد آمين آمين اللہ کا يا أيها الكافرون تدعون وتدعون सुखों को पूरा फिजिकल सुख अल्लाह खुदा का चारों सुख अल्लाह का सदा सदा होगा मालूमों को जिसको गवाता मैं जिसका करण से करूँ या अल्लाह को मैं का अल्लाह के जिक्र सुख अल्लाह खुदा का चारों सुख अल्लाह का सदा सदा होगा आमीन अय्यूब का जिसके तरफ से करूँ وكفى بالدسوق يا أبا نور وأهل أجمعين ورفع شر الخير ألا تعالى ويشفع إلى الجنة يا يوم التربية شكر منا تعرفني أن شكر منا يا الله نور كيف الله تمسك يا وسافر الخير ألا تعالى ويشفع إلى الجنة يا الله مسلمين كما تجعل لنا من يأتي هذا العاجز ويحميه ya Allah ko da ke fara da dukkan su Allah ka gafarta musu amin Allah ka sada su da amin ya kare Allah ka Allah mu roƙe Allah muna roƙon ka Allah yi musu albarka amin Allah ka mana da su a rashida ikal amin Allah ka ba ilimi mai yawa da amfani amin Allah ba mu zama lafiya a wannan ƙasashenmu da sauran ƙasashe na musulmai. Musibu da tashin hankali da kashe-kashe da yake faruwa a wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashe na musulmai Allah kai mana maganinsa. Waɗanda suke aiwatar da waɗanda miyagun ayyuka ya Allah mun roƙe ka Allah ka kame hannayensu da bakunansu. game da waɗannan miyagun ayyuka da suke yi Allah ka shirya mana da su a rajin rafikar mustaƙi to kuma ba masu shiruwa ba ne Allah ga su bayan ka ne duk wani roƙon da za mu maka ga yadda za ka yi musu Allah ka fi musallin abin da ya dace da su Allah ka yi musu Allah ka taimaki musulunci da musulmai a kowai za su ke waɗanda suke shugabanci a wannan ƙasa ta mu Allah ka sa su zama adalai ma al'umma adalci. Allah ka cusa musu adalci a cikin zukatansu su yi al'umma adalci. Allah ka sanya tausayi a tare da su su tausaya wa al'umma. Allah ka sa su zama masu tausayi su tausaya wa al'umma. Allah ka karɓa mana addu'o'in mu baki da. Ya Allah ka bi mu sani kai ne masani game da bukatunmu. irin bukatunmu da Allah ka gita su a cikin zukatanmu Allah kuma roƙe ka Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka san su na na alkhairi Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت العفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم أنت العفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم أنت العفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا خير يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله